Ya bakuncin ma muka samu. Mun samu bakuncin Rukayya Abubakar. Ta malama Rukayya ba mu labarin ki. Suna na Rukayya Abubakar. Na yi makaranta a Jigawa. Na yi jami'ar Bayero University na karanta BA Hausa. Hausa shi ne kwas ɗin kasuwa ki karanta? A gaskiya ba shi na so karanta ba na so karanta lo ne. To ya aka yi aka tsinci kai a Hausa? Haka Allah dai ya so. Um, maki ne je kai ba ko kwa kaka aka yi eh to gaskiya makin ni bai kai ba na jam lokacin ana neman 180 ni kuma na samu 160 mm. sai aka karɓi hausa da hakuri sai aka karɓi hausa da hakuri kuma sai zama mafi alkhairi to bayan an kammala jami'a hmm. sai ne aka yi bayan na kammala jami'a na yi sabis sai na aure sai aka yi kaka ina batun aiki ba aiki ba na aiki sai dai ina dan sana'a hannu wani irin sana'a ina dan yin snacks donut meat pie sauransu ne me yasa ba a nema aiki ba saboda iyali <laughs> saboda iyali ne ko ba kya ra'ayin aiki ne eh to bana ra'ayin aiki na fi son zuwa kula da yara na ba su tarbiyyar da ya dace to sana'ar ba. me yasa ake sana'a saboda dan samu abin da za a wannan ka dogara da mai gida ka dan samu abin da za ka dan kai ma biya bukatun ka ga dangi gana da yan uwa da kai ma za ka so ka taimaka musu tunda mai gida zai dauke ya dauke maka naka nauyin to kai ma sai kuma ka dauke ma wanda suke bukata ta hanyar ka to a wani sana'ar da kike kamar shekaru na fara da snacks din da bai fi shekara biyar da suka wuce wani irin alfanu ke samu a aikin a ina samun alfanu mai matukar yawa gaskiya tunda akalla ko ba komai kafin mai gida ya kawo ba za ka zo na hannunka ba kuɗi ba za ka ɗan bukatun da suka taso za ka yi bukatun yara suka taso duk za ka yi kafin mai gida ya kawo wani irin shawara zaki ba mata akan sana'a ko aiki a gaskiya sana'a ko aiki yana da matukar muhimmanci a wannan zamani da muke ciki saboda abubuwa zamani ya riga ya canza komai ya yi yawa bukatun duniya kullum ƙara ƙaruwa suke yi so nauyi ya mazaje yawa ba za a ce mata kawai sun dauna sun dogara akan mazajensu komai su ce sai namiji ya kawo ba a'a mata ya kamata a ce sun tashi sun farka sun nemi sana'ar hannu ko kuma sun nemi aiki wanda inda sun yi karatu inda matukar bai saba wa shari'a musulunci ba to a sana'ar da kike kikan fuskanci kalubale eh to kalubale da nake fuskanta yawanci wani sa'in za a baka aiki a ce ka yi a ga ana son shi da gaggawa me kuma a baka kamar mutum yana son yayi abu wani satin zai ce da Allah zan zaki min ko donut sati kaza to wani sa sai ka zo ana gobe ko jibi a ce kuma ana son ka yi kuma ana son a same shi yadda ake so to shine kawai kalubalen da ake baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya